annabi sai ya ce ri'an yazni rajulu bi ashar niswatin manzala ya ce mutum yayi zina da mata guda goma a wata ruwaya manzala ya ce ri'an yazni rajulu mutum yayi zina min asharati abiyatin daga gidaje guda goma kayi zina da mata guda goma ko kayi zina da gidaje ɗaiɗaiɗai gidaje guda goma aisaru alaihi manzala ya ce ya fi maka sauƙin zunubi da bala'i a wajen Allah min an zini bin mar'ati jarihi da ka je ka yi zina da matar makwabcinka ka samu mata daban-daban daban ka yi zina da su mata kamar guda goma 'yan gidaje daban-daban gidaje kamar guda goma zunubinka a wajen Allah ya fi sauƙi a kan ka yi zina da matar makwabcinka. Malamai suka ce to me hikimar da ya sa